This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. shugaban amurka donald trump ya zagaya wasu sassan jihar california da gobarar daji ta lalata a yayin da ma'aikatan kashe gobara a yankin los angeles ke ci gaba da fuskantar harsunan wuta da dama a cikin yanayin iska da bushewar ƙasa trump ya dudduba ayyukan ƙoƙarin farfado da yankin daga cikin jirgin sama mai saukar ungulu a jiya juma'a tare da bi ta saman yankin palisades na pacific inda gobara ta kone jerin gidaje kurmusu zuwa toka an sami nasarar dakile kashi 77 cikin 100 na harshen wutar palisades wadda ta kone kusan kadada dubu tara da ɗari biyar na ƙasa a cewar sashen gandun daji da kariyar gobara na california trump ya soki lamirin shugabannin california kan tsare-tsaren samar da ruwa wanda ya ce sun ƙara ta'azzara gobarar dajin ta baya-bayan nan ya faɗa kafin ziyarar tashi ta california cewa zai je ya duba gobarar wadda za a iya kashewa idan da sun samar da isassun ruwa amma kuma ba su bar ruwan ya gudana kamar yadda ya kamata ba gwamnan california gavin newsom ya yi watsi da ikirarin na shugaban kasar kuma wasu 'yan majalisar dokokin jihar sun dora alhakin munin gobarar dajin kan dora aikin akan tsarin kananan hukumomi wanda ba tsara shi domin tunkarar irin wannan gobara ba. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta dakatar da sabon tsarin tallafin kudade na kusan dukkanin shirye-shiryen tallafi na amurka a fadin duniya inda ta keɓe wasu domin ba da damar ci gaba da shirye-shiryen jin kai na tallafin abinci da na soji ga isra'ila da masar an aike da odan ne a jiya juma'a ta hanyar saƙon waya zuwa ofisoshin jakadancin amurka a fadin duniya umarnin ya yi barazanar gaggauta dakatar da ayyukan tallafi na amurka da dama na biliyoyin daloli a fadin duniya da ake tallafawa kiwon lafiya da ilimi da samar da ci gaba horar da ayyukan yi da yaƙi da cin hanci da rashawa da taimakon tsaro da sauransu ma'aikatar harkokin wajen za ta gudanar da bita kan kowaɗanne ne daga cikin dubban ayyukan za a iya ci gaba da su umarnin ma'aikatar ya bayyana cewa hakan aiwatarwa ne na dokar shugaban ƙasa da shugaba donald trump ya rattabawa hannu a ranar litinin labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc ana sa ran kasar uzbekistan za ta kara kaimin karfafa dangantaka da amurka a cikin shekara mai zuwa matsayin da ya yi fice a tsakanin 'yan kasar ta uzbekistan kamar yadda muryar amurka ta gano a wata ziyarar aiki ta baya-bayan nan uzbekistan mai yawan jama'a miliyan 37 babbar abokiyar kawancen washington na tsakiyar asiya ita ce ke da saman rabin al'ummar yankin baki daya da ya hada da kasashen kazakhstan da kyrgyzstan da tajikistan da kuma turkmenistan Sharbek Atikov wani matashi ɗan ƙasar Uzbekistan da ke fatan yin karatun kimiyyar siyasa a Amurka ya ce na fahimci cewa Amurka ta fi son yin mu'amala da mu amma muna son ƙarin kulawar ɓangarorin biyu akalla a yanzu. Atikov yana sane da cewa ana hana yawancin 'yan uwansa 'yan ƙasar Uzbekistan bizar shiga Amurka kuma an kori ɗaruruwan su tun daga shekara ta 2019 a matsayin baƙin haure da basu da takardun izinin zama ƙasar. halin da 'yan kasar kabilar oigur su 48 da ake tsare da su a kasar thailand suke ciki ya janyo hankalin kasashen duniya yayin da yajin cin abinci da suke yi na nuna rashin amincewa da yiwuwar komawa kasar china ya kai kwana goma sha biyar inda ma'aikatar harkokin wajen amurka da jami'an majalisar ɗinkin duniya da masu fafutuka suka bayyana damuwarsu rushen abbas babban daraktan fafutukar yan oigur kuma shugaban kwamitin zartarwa na majalisar oigur ta duniya ya ce a bisa ka'idojin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa irin wannan dogon yajin cin abinci na buƙatar hukumomi su magance ƙorafe-ƙorafen da ake yi da tabbatar da jin daɗin waɗanda ake tsare da su wata mata ta kutsa da wata mota a cikin gungun masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a babban birnin sabiya inda ta raunata ɗaya daga cikin su a yayin da zanga-zangar da ɗalibai ke jagoranta ta yi sanadiyar rufe wuraren kasuwanci tare da janyo dubban mutane zuwa zanga-zangar a faɗin ƙasar zanga-zangar ta jiya juma'a ta faru ne a daidai ranar da shugaba alexander vucic ya gudanar da wani babban gangami a wani gari da ke tsakiyar kasar domin tunkarar zanga-zangar kin jinin gwamnati da ake ci gaba da yi masu zanga-zangar suna toshe tituna kullum a sabiya domin nuna adawa da mutuwar mutane goma sha biyar sakamakon rugujewar rumfar wata tashar jirgin kasa a cikin watan nuwamba wanda masu suka suka dora alhakin kan zargin cin hanci da rashawa na gwamnati. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin na abari ya huce a wannan makon muna tare da malama hawa malama hawa da fatan an shigo karshen mako lafiya to alhaji murtala sai mu ce alhamdulillah mun shigo wannan lokaci na gangara karshen mako lami lafiya to da yake mun shigo wannan da dan wani labari dai mara daɗin ji saboda wato wani jarabawa da ya eh, cimma eh, ita antinmu anti grace alheri eh, na hatsarin da ta samu da mota amma dai abin da sauki kwarai da gaske an gode allah kam gaskiya an gode allah sai godiya a ah, ah, gaskiya an gode allah alhamdulillah gaskiya saboda gaskiya gaskiya abin da sauki sosai kuma ah, alhamdulillahi Ah, muna jajantawa malama grace alheri abdu kuma muna fatan allah ya ba ta lafiya kuma allah ya kiyaye gaba kuma ya kiyaye gaba allah ya tsare allah ya tashi kafaɗu allah ya tsare allah ya ƙara mata lafiya to amin sun amin malama hawa na san ah, kin ga wannan makon ne ah, abin da ya ɗauki hankali za mu ce a nan amurka shine rantsar da sabon shugaban kasa donald trump ba kwarai da gaske malama hawa wani abu da ya faru a wannan makon shine tsananin sanyin da ake wato shatatawa wanda ya sama abin da ba sabon ba rantsar da shugaban kasa maimakon a yi shi a fili inda aka saba a harabar majalisar dokokin amurka ta us capitol mm. ya tilas da tilas aka yi a ciki amma a cikin daki aka yi ah, abin da ba sabon ba malama hawa na san da ke eh kwarai inda aka ce koraban da a yi wannan ma irin wannan bikin rantsar da shugaban kasa a ce ba a waje kusan tun shekarar 1985 kaga shekaru 40 ke ne malama bikin wani abin sha'awa kuma da a iya cewa shi ma ya ɗauki hankalin sai bikin rantsar da shi sabon shugaban kasa donald trump ya zo daidai da ranar da ake bikin tunawa da martin luther king sai aka rubuta da bukukuwa. To ban sani ba a takaice malama hawa me ya ji hankalinki a wannan bikin rantsarwar da aka yi kasancewar na san wani ne karon farko da kika ga a rantsar da shugaban kasa wanda ke kuma baya ga ofishinki ne aka gudanar da wannan aikin. wannan haka yake to kamar yadda aka sani idan abin da ya ji hankali musamman kuma kamar yadda kama ka faɗa tunda wannan shirin a karan farko da zan ce na gani ra'ayal aini to shine yin wannan dai bikin rantsar da shugaban kasan da aka yi a yanayi irin na wannan sanyi don gaskiya kan an yi madarar sanyi zan iya cewa da yadda aka gudanar da wannan biki a cikin farfajiyar ɗakin taro na capitol da ake kira rotunda to abin da ya fi ma jan hankali na gaskiya shine yadda duk da wannan tsananin sanyi amma mutane suka fita mm. suka tsaya gashi daga mota ne ma zai zo ya wuce suna kallasa to gaskiya wani abu sai ya dauki hankali na na ga tsananin kishin kasa da san kasa a zukatan mutane a yayin da ake gudanar da al'amura irin waɗannan to wannan shi ma gaskiya ɗaya ɗauki hankali na sosai to to malama hawa sai mu yi fatan cewa yanzu amurka ta shigo karkashin ah, sabon ah, gwamnati ta shugaba donald trump wanda ya zo ne a karo na biyu to sai mu yi fatan Allah ya kawo wato nasarori kuma Allah ya sa wannan shine mafi alkhairi ga ƙasar Amurka da dukkan ƙasashen duniya baki daya. To amin sun amin da mu da ke cikinta Allah ya sa hakan ya zama mu ma alheri gare mu. an jima kaɗan za mu kawo ƙarashin tattaunawar da muka soma makon da ya gabata da shahararren mawaƙi a arewacin najeriya wato jalatu amma kafin nan ina ganin ya kamata mu isa da zumunci ba a sada zumunci eh kamar yadda aka saba daga filin a bari ya huce idan kuma mun fara daga nan eh bari mu fara da abin da ya shafi wato taya murna da za mu taya wato ɗaya daga cikin masu sauraron mu a kodon lokaci kuma ɗan gwagwarmaya a alhaji basharu altine guyawa isa a jihar sokoto bisa ga ɗaurin auren 'ya'yansa da za a yi a yau ɗin nan wato hafsa basharu altine guyawa isa da fauziya basharu altine guyawa isa wanda za a yi shi in allah ya yarda a masallacin malam ibrahim akalawa wanda yake hannun riga da makarantar sakandare giginya a birnin Sokoto a jihar Sokoto Najeriya a yau Asabar dinnan 25 ga watan Janairun shekara ta 2025 da karfe 11 na safe tare da fatan Allah ya ba su zaman lafiya kuma Allah ya albarkaci wannan auren. To amin sun amin. haka kuma muna miƙa saƙon taya murna zuwa ga iyalan marigayi alhaji sani stos da kuma marigayi alaramma ibrahim sharaɗa su kuma bisa ga auren 'ya'yansu da za a yi aisha lawal sani stos da kuma honorable ibrahim sharaɗa wato hajiya hawa uh, honorable ibrahim sharaɗa zai zai abin nan zai angwance kenan shi aban sharaɗa kenan zai angwance honorable shi da kanshi zai angwance to kace a ah, ah, shi ne zai angwance bikin na <laughs> eh, manya da manya ne. a ah, gaskiya to muna taya shi murna da taya fatan alkhairi mutuka raba ta to amin sun ma eh kwarai da gaske shi ma auren shi ma za a yi shi a yau asabar din nan 25 ga watan janairun shekara ta 2025 shi ma da karfe 11 na safe ko kuma na rana za a yi shi ne a wato gidan marigayi turakin sani stores da ke yar aduwa kwatas a jihar a garin a birnin katsina na jihar katsina tare da fatan su ma allah ya ba su zaman lafiya allah ya ba da zuriya ɗaya ba saliha to amin su amin aka ce mata ka raba takalmin kaza To sakonnin gaisuwar a bari ya huce ne zuwa ga Alhaji Falalu audita da ke FRCN Kaduna. sai malam salisu balarabe bizar da ke nuhu bamalli polytechnic zaria wato malamin tarihi a kwalejin nuhu sai alhaji usman na dada da ke katsina da abokinsa alhaji ibrahim sai barista musa adamu aliyu shugaban hukumar icpc ta najeriya sai aig lawal bawa a kaduna a ƙarshe da dukkan shugabanni da ma'aikatan gidan rediyo najeriya kaduna ƙarƙashin jagorancin alhaji buhari auwalu sai kuma alhaji ubala mai maciji da ke babban birnin tarayya abuja najeriya da fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya to amin sun amin malama hawa bari mu direto da gaisuwan fata alkhairi zuwa ga dan asabe mai fata ya wuri a jihar kebbi da kuma mala ango malamin makaranta ya wuri sai aminu ya'u bayan uba a sakkwato jihar Sokoto Najeriya sai kuma Usman A Bello Bunkari shi ma a jihar Sokoto da kuma Abdulkadir Sarkin Hurumi a jihar Sokoto. sai kabiru abubakar bulan yaki a sokoto da kuma bello biji gidan madi a jihar sokoto da aminu dan inna mai nika gandu a sokoto da kuma hajiya inno kofar marke a cikin birnin sokoto da fatan dukkansu za su yi karshen mako lafiya to madalla boka da magani ko kuma Allah da magani boka da magani ko kuma Allah da magani boka da magani ko kuma Allah da magani wata ran zan ba ku labari na ni ne na sha da kyar na sha bagar wuya ba ni da koda su lebiyar. biyar ne na fada shawara me zai ban kudi a kar tafi don wasu ya ja baya zan ba su magani ni kuma boka da magani ko kuma Allah da magani boka da magani ko kuma Allah da magani wani kasar gumin mutum ne ya zo gidana ya tadda ni wai shi yana bidar ya tsira zan ba shi magani nasara a siyasa ce yake so zan ba shi magani mahal sada sun sa ka gaba zan ba ka magani in ka so boka ce mai ya je ya sai jaki amma mai kafa biyu ya duro kusa a gaba to hajiya hawa kamar yadda muka yi wa masu sauraron mu alkawari a makon da ya gabata mun faro tattaunawa da shahararren mawakin nan na jihar katsina wato a jihar katsinan najeriya wanda aka fi sani da jalatu wanda wakiliyarmu a rukayya ba sha eh, ta tattauna da shi kamar haka. To wani irin waka kai wanda ya wato fito da kai duniya suka sanka. To akwai wanda dai mutane suka fi sani ya kamata ma a ce da ita na buɗe wanda zan ce assalamu salamu jama'a da ke kasata ni ne jibar muhammadu ya ta jibar jalatu so mulkin mafarkin mulki wannan wakar eh. Assalam salamu jama'a da ke kasata ni ne jabar Muhammadu ikiyata jabar Jalatu ina cikin takaici cikin takaici na kwanta barci ta kai shi sai na mafarkin an bani mulki mulki yana da daɗi mulki yana da daɗi mulki yana da daɗi mulki yana da daɗi a yaushe zan so a ce in bar shi a yanzu ni gaba na a dakwani za na je gaban su a duniya ina faɗi ina tashi har ina Allah taimake su a duniya sinarsa kwarkwata su na karya kwarin da ke gudun su to amma wannan waka da ya zama akwai sunanka a ciki sai eh. sa kai wannan wakar yawwa hmm. dalilin da ya na yi ta a lokacin da na creating kirkirar ta gaskiya ban wuce shekara shida ba a duniya da ka kirkiri wannan wakar eh. haka iya tuna da yanzu ka rera ta eh a lokacin da na kirkira ba na wallafa eh, ba sosai na ga cewa ya zan gwada wa mutane ni shugaban kasa mm. ba zai hankali ba zai dauka ba sosai da na girma lokacin mulkin Umaru Musa ne mm. sai na je na yi ta a lokacin mulkin Obasanjo karo na biyu sai na rubuta ta lokacin mulkin umaru musa sai na je na buga ta a studio so sai na ce to in na faɗa kai tsaye ni ne shugaban ƙasa kaza kaza ka saka sunana ba to za a ce da wana nake sannan kuma ni dama a cikin mulkin nawa zalunci ake ƙarara to sai kawai sai na to gaskiyar magana kawai mafarki ne haka to sai na zauna lafiya <laughs> to bayan wannan waka da ka a wani irin wakoki kuma kake da shi eh, akwai irin su boka da magani ko kuma Allah da magani hmm. so a'a to ai kamar dai na san wannan waka sai a ƙara lera mana ita <laughs> mu ji ta da ni da masu sauraro boka eh. da magani ko kuma Allah da magani wata ran zan ba ku labari na ni ne na sha da na sha bakar wuya ba ni da koda su biyar tauhidin wasu ya ja ba ya zama <laughs> to ya yake masu sauraro da fata yadda nake jin daɗi a wannan na mu kuma kuna jin daɗi eh, haka yake aji jibrin to akwai ah, me ke da suna kalubale da dama da dan adam yake fuskanta musamman ma da zama mawaki hmm. to a cikin wannan harka ta waka wani irin kalubale kake fuskanta eh abinda gaskiya ni a yanzu dai kalubalen da nake fuskanta shine watakila wani ya ganni su ce o dama haka kake ya kamata a ce ka fi haka saboda muna jin ka ka ce kai shugaban kasa ne eh. kaza kaza yanzu kuma sai mu ganka a haka wato zai kasance jinka ya fi ganin yawa eh so dan wannan kalubale ina dan fuskantar shi amma in aka cire wannan kowane kalubale ma kawai ya bi jiki saboda kallo ne da ake mana na 'yan wuta sai aka da aka mai da mu bakin wuta to daga karshe kuma sai aka fito da mu daga cikin wutan da zai ba a kai mu aljanna ba yanzu <laughs> kin ga da sauki eh, aka ne eh, so eh. to yanzu wani irin kira kake da shi ga wato 'yan uwanka matasa da su tashi su nemi na kansu a wannan yanayi da ake ciki gaskiya ne to gaskiya abin da na fi bukata kenan in ga mutum ya san inda ya dosa wanda gari na wayewa ya san ina zai je ba wai yana zaune ba ne wane ya wuce ga a ina son yadin can bayan baka tanaji yadda za ka kasai yadin ba that is kowa ya tafiya ya nema abin da zai yi hmm. insha Allah Allah zai lallufa mai daidai gwargwado haka ne eh. to a ƙarshe kuma wani waka zaka kulle mana shirin da to eh, ba ma fata kuma ba daɗi in ji da jalatu zai koma kan mulki. <laughs> To masu sauraro dai da alamar cewa ba mawakinmu na yau dai yana da son kanshi. <laughs> Duk waƙar da zai sai mun ji sunan shi a ciki. Eh, eh, wannan tun na da ne ba na yanzu ba. Haka ne. bishira masoya na de za ku ji karashen mafarki na de wai ba safata kuma ba daɗi ni jibril jalatu zan de I hajiya hawa kin ji mawaki jalatu da kuma irin gwagwarmayar da aka sha da kuma irin samfurin waƙoƙinsa na'am to ba shi Allah to muna fa duniya ba ta rago ba gaskiya ne to muna godiya kware kuma muna fatan malam Jalatu a sauka gida lafiya malama juli ta so mu daga mana hannu da haka tilas zamu ja birki a nan sai dai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Hawa Sharif Murtala Faruk sanyin na ke muku fata alkhairi da kuma fatan za a yi karshen mako lafiya ba zai hau ba wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku ni lafiya